ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه masu ganinmu da bibiyanmu da sauraronmu a cikin wannan tasha tamu ko a cikin wannan shiri namu na auratayya in ba ku manta ba muna kawo abubuwa guda sittin da bincikenmu ya nuna mana cewa suna taimakawa wajen lalacewa aure ko mutuwarsa ko sumansa ko kuma salancewar rayuwa a cikin auren daga ciki mun yi bayani a kan dalili na tara da na goma shine matsalar iyayen miji da kuma matsalar iyayen mata mun ce wataran iyaye sukan zama alheri wataran sukan zama matsala musamman kuma idan uwa da uba suna kutsa kai cikin harkar aure ba da nufin su ba da shawara ba musamman a wannan zamani mun san da iyaye suna da tasiri sosai akan harka aure wajen nema wa mace miji da wajen nema wa miji mata iyaye suke tsayawa su ga sun samu mace ta kwarai a gidan manya hakanan kuma za mu ga namiji shi yake iyayensa ne suke tsayawa wajen nemo masa mata amma tun da aka zare hannun iyaye a wajen neman aure can mutum yake tafiya a kan hanya ko a kan titi ko a makaranta ko a bariki ko a ina ma ya je samo matarsa saboda haka sai an gama daidaitawa tsakanin wanda zai aure da wacce za a aura sannan ake sanar da iyaye wannan ya taimaka wajen ƙara taɓarɓara rayuwar aure da ƙara lalata ta sannan kuma da ƙara ganin iyaye a matsayin matsala saboda haka mutum ya je ya samo matarsa kuma dama wata mata ma ba kunya gare ta ba bata san darajar nata iyaye ba balle ta san darajar nasa wani kuma dama shi ma bai san darajar iyayensa ba balle san darajar matar kuma yanzu yara ba sa son a ba su shawara suna ga kamar iyaye sun tsufa suna uwa ta tsufa ko ana ga ba zamanin zamaninta bane ko ba ta da wayewa so da haka sai ku je ku yi yadda kuka ga dama a cire hannun iyaye amma su dinga ɗaukan uwa ita ce matsala har akwai masu kiran uwa virus ko corona ko covid-19 suna ga uwa matsala ce ta miji ko ta to ko ta mata haka ana ganin uba matsala ne har suna ga cewa ba za su ji daɗin rayuwa ba sai idan uwa da uba sun mutu a ba su dama su je su cashe su rayuwa yadda suke so ba mai kwabar su ba mai ba su shawara ba mai musu katsalanda suka ji ana cewa wannan wannan baba ta mu tafiya katsalanda tafiya shiga harkokin auren mu to wata rana abin da ya fi mutunci ga iyaye in suka ba da shawara su zara hannun su yi addu'a su zira musu hannu in dai ba wani abu ne na barna suke gani ba saboda haka wasu kuma iyayen su ne da kansu suke mayar da kansu matsala maimakon su ja girman su a matsayin su na iyaye sawa'un bangaren mata ne baban miji da baban mata ko ko bangaren maza ne baban miji da baban mata sai ka ga sun zama ƙananan mutane suna ɗaukan ƙananan maganganu ko suna shiga suna tarewa 'ya'yansu faɗa ko suna shiga cin harkokin da bai shafe su ba ko bibiyar ya ake rayuwa ko ma wasu ma su nura kwaɗayin abin duniya ga 'ya'yan nasu a lokacin da suke ko kuma su dinga bibiyar su kuna shige musu gaba da yawa har sai kaga uwa an tsane ta ko kaga uba an tsane shi sawa'un uban nan na bangaren miji ne ko na bangaren mata sawa'un uwan nan ta bangaren miji ne ko ta bangaren mata saboda haka iyaye ba matsala ba ne iyaye alheri ne iyaye daraja ne amma sai kun iya tuka 'ya'yan zamani in ba ku iya tafi da 'ya'yan zamani ba ku nuna musu kun fahimci zamanin ba to za su dinga ganin ku kanku samuwarku a cikin rayuwarsu ta aure matsala ne kuma tabbas wasu iyayensu suke mai da kansu matsala saboda rashin iya sanin yadda za su yi mu'amala da 'ya'yan zamani saboda haka wannan ma yana cikin abin da zaka ji an ce uwa ta ce lalle sai ɗanta ya saki wannan matar ko uba ya zo ya tsaya ya ce sai ɗansa ya saki wannan yarinyar ko kuma shi ya ga cewa ba zai saka babansa a cikin harkokin aurensa ba to wannan yana cikin abin da iyaye wataran suke zama matsala har su kai zuwa ga gurgunta rayuwar aure wani ma ga ya ɗau matarsa ya gudu baya sauraron iyayensa wata bata sauraren sauraron iyayenta wani tun a wajen neman auren idan uba ya ce ga yadda za a yi sai yarinya ta ce ita ta da mijinta ko ba ta buƙatar miji uba ya, sa mata baki wani ma sai kaga shi ma ya ce ya riga ya fidda babansa baya son baba ya sa masa baki haka kuma musamman iyaye mata da suka fi kusa wataran suna shan wahala wani kuma sai kaga alhamdulillah an yi auren da goyon bayan babansa babatta da goyon bayan babatta da goyon bayan babansa da goyon bayan babanta da shi da ita sai kaga ana zaune lafiya yana girmama iyayenta tana girmama iyayensa kuma iyaye sun tsaya a matsayinsu na iyaye masu ba da shawara masu gyara masu nasiha masu wa'azi masu faɗakarwa masu shiryawa masu nuna musu yadda rayuwa take da kuma yadda take yanzu to wani sai kaga wannan ya zama alheri wata ran kuma sai ya zama matsala haka na na sha ɗaya da na sha biyu muka ce akwai dangin miji da dangin mata su mataran sukan taka rawa wajen gyara aure wata kuma sukan taka rawa wajen taɓarɓarewarsa mutum musamman yana da dangi da yawa ya koma mata sai saka a cikin dangin ko kuma ita tana da dangi mai yawa ta zo ta tare masa a gida wata mata sai kaga ta nuna son zuciya gidan mijinta ne amma ba mai zuwa daga danginta sai yan uwanta sai iyayenta sai yan garinsu sai ƙabilarsu, su suka cika gidan da danginsa sun zo sai kaga ta ɓata rai da babarsa ta zo sai ta ɓata rai da babansa ya zo ko yan uwansa sun zo duk abin da ya shafi bangaren babansa ga baki ɗaya matar ba ta so ta ga sun zo gidan sai dai ita bangaren ta kawai ta mamaye gidan ta mamaye mai gidan su suka eh, haife shi su suka rene shi su suka shige gaba ya karatu har ya ilimi har ya samu kuɗi har ya samu mulki har ya samu sarauta amma sai ga matarsa gaba ɗaya ba ta son danginsa su kusanto kusa da gidan ba ta son ƴan uwansa ba ta son iyayensa ta mamaye shi daga ita sai 'yan uwanta da 'ya'yanta da danginta ne kaɗai suke cin moriyar moriyarsa to sai kaga wannan iyayen ko yan uwa ko dangin bangaren mijin sai su ɗauki gaba da ƙiyayya su ɗorawa bangaren mata haka kuma wani sai kaga shi kuma ya auro mace ya raba ta da yan uwanta ya raba da danginta ya raba ta da garinsu da kabilarta da yankinsu ya zo ya cusa ta a cikin danginta ba ta ba ta da alaka da iyayenta ya yanke ta alaka da iyayenta ya yanke mata alaka da yan uwanta ya yanke mata ya yanke mata alaka da garinsu saboda haka ba wani wanda yake moriyar auren ita kanta bai ba ta dama ta saba da 'yan uwanta da danginta ba ya hana ta zumunta ya hana ta waya ya hana ta komai saboda haka sai ka ga mace ita ma 'yan uwanta suna kin wannan auren suna tur da wannan auren domin an yi aure amma ba su ga amfanin auren ta bangaren su a basu da yarsu su yi zumunta ba a basu da yarsu su dinga gaisawa ba wani sai ka ga ya ɗauki dokoki masu tsanani ya sakawa yarinya ya hana ta alaka da iyayenta ya hana ta alaka da 'yan uwanta da danginta sai dai kawai da danginsa kaɗai to da haka sai ka ga ita ma tana kawo korafi ko yan uwanta suna kawo korafi kan cewa wannan auren ba su ji daɗin yadda yake gudana ba to kun ga ashe kenan iyayen miji suna iya zama alheri ga aure suna iya zama matsala iyayen mata suna iya zama alheri ga aure suna iya zama matsala dangin miji suna iya zama matsala ga aure suna iya zama alheri haka, haka nan kuma wato iyayen bangaren matar su ma haka waɗannan bangarori guda hudu idan ba su iya tako su matsayin su da darajarsu ba to ana iya kirga su a cikin matsaloli a cikin aure kamar yadda in su riƙe darajarsu sun tsaya akan kujerarsu sun mutunta kansu ana iya ganin suna iya taimakawa wajen warware matsala aure ba tare da na nesa ma ya san me yake faruwa ba sannan na goma sha uku shine a rashin tsafta cikin binciken da muka yi ko kuma kararrakin da ake yawan kawo mana mun fahimci cewa rashin tsafta yana cin abin da ƙazanta duka da nau'i'ukanta sawa'un ƙazanta ce ta jiki ko ƙazanta ce ta ɗaki ko kuma ƙazanta ce ta tufafi waɗannan suna taimaka wajen lalata aure kuma ita tsafta da ƙazanta hali ne da tun a gida yarinya take koyo su idan uwarta ƙazamiya ce to lalle za ta koyi ƙazanta in ba a ta ci ba ko kuma dama irin yaran da ake ɗaukar musu masu aiki bata san shara ba bata san wanke-wanke ba bata san girki ba ba abin da ta iyaye mata aiki kuma ta auri mijin da ba shi da ikon ya ɗauko mai yi mata to sai ka ga an, an taimaka kwaɓa a wajen girki ana maka kwaɓa a wajen kula da gida Ka ga kullum gida ƙazanta eh, abin nan ta yi yawa da aka ƙazantar jiki rashin tsaftace jiki sawon tsafta irin ta addini ko tsafta irin ta al'ada abin da muke kira da tsafta ta addini shine a dinga yanke farce ka a bar shi zako zako ƙazanta tana taruwa a ciki a dinga aske gashin gaba da na hammata ka a bar yayi cunkus yayi baki yayi muni a dinga wato gyara gashi don wanda ya aje gashi ya girmama shi a kuma dinga kula da wankan janaba da alwala da sauran abubuwa da musulunci ce a dinga tsaftacewa ta ɓangaren kuma abin da ya shafi tsafta ta yau da gobe a dinga wanka a dinga wanka ana goge kaushi da faso ana kula da gashi kai ya yi wato abin nan ya zo ya dinga wari ko kuma gashin kai ya ɗauki abin da ake kira ya dinga yin wato amosani ko kuma ya dinga yin ah, kwarkwata ko kuma ya dinga zubewa rashin tsaftar jiki da rashin gyaran jiki yana cin abin da yake taimaka haka bangaren miji da rashin goge baki da rashin tsafta wannan yana, yana, yana, taimakawa wajen mutuwa aure sawa'un tsaftar nan daga miji ne ko ka tsafta ce daga mata wannan da yawa sun kawo mana matan matansu cewa ƙazamai ne mata da yawa sun kawo mana mazan su cewa ƙazamai ne kuma wannan ƙazanta tun mace tana son ka tana matsawa kusa da kai amma tsami da wari da samami da ƙazanta sai ga tana nisa nisa da mutum komai kirkinsa haka ne za ga mace ga ta da kirki amma saboda ƙazanta da wari da rashin kula da rashin tsafta ya sa mijinta yana baya baya da ita saboda haka ashe kenan eh, rashin iya tsafta da tsawon tsafta ce ta jiki ko tsafta ce ta gida za ku ga guraren da ake so a tsaftace cikin gida suna da yawa akwai tsaftar ban ɗaki yanzu wani ba za ka iya shiga ban ɗakin gidansa ba ko ɗaki ko na cikin ɗakin sama baka iya kula baka iya shiga ba saboda munin ban ɗaki dama ban ɗaki guri ne na ƙazanta. tunda anan ake bayan gida anan ake bawali anan ake kaza in ko kaga shara da tsakar gida kaga ban ɗaki kaga kicin kicin inda ake dafa abinci fa in ka je ka tarar da yadda kicin din nan yake ƙazanta, kwari sun tare a gidan nan iri iri ga beraye beran dinka da ƙananan beraye da da da da kuma tsaka da jaba har da gafiyoyi a cikin gidan abin nan ka gaya maka ko wannan bera da abin da ya shafi kyankyaso da da gizo-gizo a gane da kudaje da tsutsotsi duk waɗannan har ma ga kunami wani lokacin da macizai ma sun samu gurin da su ma suke kyankyashewa da duk irin waɗannan abubuwa kazanta ta kan ba abin da ba ta haifarwa ta cutar da mutum a addininsa ta cutar da shi a lafiyarsa ta kuma lalata taɓarɓarantar da rayuwar aure so da haka ashe ƙazanta kun ga ta gida ga ka ga shara an tile ta har shara ta fara wari kicin ba tsafta gida tsakin gida ba tsafta ɗaki ba tsafta so abin nan zaure ba tsafta ko an yi bako ana jin kunya shimfiɗa da za a kwanta a kai ma ba ta da tsafta ba za a yi wanka ba ba za a yi wanki ba ba za a share gida ba ba za a saka maganin kwari ba ba za a fumigation duk abubuwa a wanwanke a shashare a tsaftace da irin waɗannan abubuwa ba to kun ga irin waɗannan abubuwa suna taimakawa wajen kai kanka ka ji baka son zama a gidan saboda rashin tsaftar mata gidan da rashin tsaftar tufafinta da kuma rashin tsaftar jikinta haka nan kai ma baka da tsafta dama su samari ba a san su da tsafta sosai ba sai sun yi aure don kaga ɗakinsu su inda suke kwana abin zai baka takaici to kaga waɗannan rashin tsafta ɗin nan da kuma rashin kauda najasa yana cikin abin da yake taɓarɓarantar da rayuwa ta aure kuma wannan a aikace an kawo mana ƙararraki ko mun cika mun ga mace ta zo ta ce a raba su dalle da mijinta a bincika ko ba wani dalili baya baki ci yana bani ci sha sutura magani duk yana ci wallahi mugun ƙazami ne ko ce wannan mata ita tana da kirki tana da kirki akwai addini akwai kiyamun laila akwai azumin litinin da alhamis amma matsalar ta kazamiya ce wallahi ba ta gyaran jikinta kun ga ashe wannan abin dole mu sashi a cikin abubuwa da suke taɓarɓarantar da aure kuma shine na goma sha uku wanda a kansa za mu kwana sai a shirinmu na gaba wassalamu alaikum على ثراك وليد قد نما سما أنت الهنا أنت المنى أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما